masu sauraron shirin wannan rayuwa asma'un kano da jigawa ke kare muku sallama a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a hannu guda kuma akwai aboki tiritiri ta fara ta hajiya asma'u daga unguwa uku barka da sauka mutakarai masu sauraro assalamu alaikum asma'u ya hayashi ayu to kamar da aka sani muna tare kuma da malam salihu sani mai nagi wanda shi ma ya shigo domin ci gaba da tattaunawa malam barka da zuwa to jama'a assalamu alaikum da fatan mun tashi lafiya kamar ne na biyu to sai mi take mun baya malamin tarbiyya da yake a zaune yake dan dudduba harkokin tarbiyya ali wali yana ci gaba da dan rubuce-rubuce shi ma bane masa fatan alkhairi hada shi kansa kinkan a cikin muna gano shi yana ta shi ma rubuce-rubuce ana ci gaba da aikace-aikace ga ita abokiyar aiki maryam ibrahim zango mu dai a cikin wannan ɗaki na gabatar da shirye-shirye inda duka wannan zaman da muka yi mun yi ne domin ku domin ci gaba da kuma tattauna matsalolin mu na yau da kullum danganin an gudu tare an tsira tare kuma kullum ina faɗe shirin wannan rayuwa shiri ne gyara kayan kayanka wanda baya taɓa zama sauke mara ba saboda abubuwa da yawa suna faruwa wani lokacin idan aka yi ɓarnan aka zo gyara sai mutane hankalin su ya tashi to yanayi na rayuwa in dai duk inda aka yi ɓarna to idan an yi gyara ba laifi ba ne ba a kuma kowane mataki ko kuma kowane yanayi yana da kyau dukkanin abin da mutum zai ya zama na yayi shi nagartacce kar mutum ya yi abin da ba nagartacce ba kuma daga baya idan abubuwa suka bullo a dinka koke-koke shi isa wannan shirin kai tsaye sai ka ji ya taba ka wani lokacin idan an yi bayani ma sai ka ji kamar akan ka ake magana har yanzu dai muna magana akan batun sana'a da muke ta zabarar da mata wanda alhamdulillah asma'u ah, mata da yawa sun amsa kira sun zabara don suna ta gaya min cewa gaskiya fa na faɗakar da su sun fara tashi tsaye wannan shirin da muka yi muka ta bayanai mm. suna ta kokarin yadda za su kafi da kansu kuma maganar da muke yi shine dama iyayen da basu ba wa 'ya'yansu sana'a ba tun daga gida su yi kokari su neman musu mafita da abin yi domin yanzu auren ya zama sai kana da abin yi ta wata ce sai kana da shi ake da kai to haka yanzu ma idan baka da sana'a ka zama suriya gaskiya zaman auren sai ne to zaman auren sai gagara to harka ce ake ta wahalar tsadar rayuwa gaskiya ne yanzu ki ga abin da zaki siya yanzu in kika fasa dubu ɗaya ban sani ko ah, ah, maza sun yi ƙarin farashin kuɗin cefa ne ban sani ko sun kara tunda kin ga yanzu magana ta gaskiya asma'u mm. kayan miya ma fa tsada suke wallahi komai to kayan miya tsada suke sai kayan miya 200 ki dan so yan miya ki da ke da mijinki sai ki sai kusa na 400 to wani 500 ma yanzu ranar da aka da aka milliro min wasu kayan miya ma ta zuwa zan yi zube masa ce ban ni ba gaskiya ce banan nan ka komai yi da kanka gaskiya mama ai samun bi karuwa to ai yau wato to kaga idan kina da sana'a sai ki ki kara ki taimaka mai gida tunda ana cikin halin kaka na gari ko ba haka ba don wallahi akwai a satin nan da yake na je gona mm. na je an dan shuka waken suya ina ta gaya muku ina cewa ko koma ni gona ma na tafi gaskiya muka je aka dan yi shuke shuke aka shuka waken suya to gidan da na sauka eh. a can inda gona take mm. na jinjina musu matuka da aka yi min wata raba gwana naga an yi miyar kifi da da da nace a a a abin ya ban mamaki yadda naga an yi miyar ne da kayan miya suke tsada da muka zauna muna ci muna hira da mata gidan daga karshe na fahimta dai mata gidan ita ta sai kifinta ita ta sai kayan miyan ta ta yi girkin ta mijin ma bai ma mm. dawo gidan ba sai wajen karfe shida na yamma mm. yana dawowa wallahi abin da ya burge ni sai ta ce mata a kin ga ina ta kokarin ma in tuwo miki da kayan miya mm. kin ce za a yi girki za a yi waya amma wallahi na manta ma ban tuwo da kayan miya ba sannan kuma sai a hankali suka dare su suka yi abuwa har mm. akwai gyada a nan ya tafka gyadar su ya kara gaba mm. to abin da zai burge ki shine da ba ta sana'a kuma ba wallahi tana tana jira ta ga mun ba sai zo ni ba ba uwar na zo samu dan lamusa wallahi da lamusa zan samu ba sai kuna da kama ta kama ta gida to sai na fara tunanin na a siyo min awara na za a siyo min dan wake na za a amma muna zo ta gidan ce a bada waken suya a bada gyada a bada sukari a bada kaza a karkara take tana ta cinikin ta tana ta abubuwan ta abin ya burge ni yayi mutuka burge to wannan abin shi yasa muka ce ya kamata mu ci gaba da tattaunawa to bayanin da muke son gaba mm. takwara eh. muna magana akan wasu mazan da suke tauye haƙƙin mata akan sana'a eh. shi za mu shiga gobe mm. yau kuma mm. muna magana akan mutane masu kyashi magana da muka yi jiya da ah, malamin tarbiyya eh. muka tattauna akan mutane masu kyashi kana sai da abu ba za su siya a gurinka ba sai dai su karba bashi sai dai su kashe maka kasuwa mm. sannan ba sa son ci gaba shi sa mm. nake so malam a ja hankalin al'umma musamman irin waɗannan masu wannan ɗabi'ar da mutum ana sai da abubuwan unguwa ka gane irin dai abubuwan da suke faruwa to irin wannan muke so a yi musu nasiha a gaya musu abin da Allah ya faɗa da kuma abin da addinin ya kawo da idan kai hasada ko kai kyashi ko kuma ka hana wani ya ci gaba ko ka lalata wani cinikinsa ko kai hasada gashi nan dai abubuwa malam dai mara daɗi dai wanda yake faruwa a cikin kasuwancin da kuma matan suke ta koka mana cewa su wannan abin ne yake damun suna sai da a gida ba za a siya ba sannan a zo a karya su wallahi akwai wannan kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والله على ما نقول وكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب الحمد لله القائل الحمد لله القائل ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون جماعة السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa wa asma'u kin ɗauko programs mai Na. mai tsayi mai amfani haka mai amfanarwa kamar yadda kullum muke faɗi wannan a university ce jami'a ce hmm. da take tafiya da kalar irin yanayin rayuwar da take a cikin al'umma haka kuma ake gano hanyoyin da za a bi a fidda a'i daga rogo sannan a fidda kitse daga wuta hmm. sannan kuma a gano inda bakin zaren yake da inda gizo ya saƙa to a bayani akan mazaje ko da ba sa hmm. Hmm, ah, sana'a hmm, ba wannan za mu fara kallo ba hmm. ah, shi wancan muna ganin gobe za mu kalli wannan bangare yau za mu kalli bangaren da su ai matan an masa bayani cewa su dage su kama sana'a to shi ne suke mana bayani waɗanda suke sana'ar da wanda suke kokarin su yi abin da suke magana shi ne da kuma wasu daga cikin yan kasuwa mara muke ganin abubuwan da suke faruwa da har jiya mun bada misalai su ne yawanci zaka ga mutum ba zai kyashi mutum yana sai da abu a unguwa ba za a rufa masa baya a taimake shi shi wannan abun ba daga an tashi an dauka irin wannan abubuwa yau wato wannan batun nake su malam ka jaddada mutane shi akwai rashin sanin Allah a cikin hakan kuma kamar yadda kake faɗi kullum matsalan mace ta mace ce ma'ana da yawa in kika ga mace a matsala mace yar ta ce ta jefa ta matsala mafi yawa wannan magana haka take kamar yadda kuke faɗi cewa mu maza ba mu fiye ba ku matsala ba mata yan uwanku su kusan su suka fi jefa yan uwansu mata a matsala kin ga wato mace ce wannan layin a wannan tana sai da bakinawa wannan tana yin waina wannan tana yin sandan ba'are wannan maimakon ta sami aya mai siga ta yi sai ya zama cewa kalar abin da yar uwarta take siyarwa da ta ga tana wannan cinikin mm. sai ta ce shi ma shi za ta yi domin nufin ta ko ta kashe mata kasuwa ko ta nuna mata jin haushi ko ta nuna mata bata su ko in ta tana ciniki na bari in rika yi don in samu ciniki yawwa ko kuma a'a ita ba za a sai kayanta ba sai bashi in mm. kuɗi ne ba za a fitar a siya ba sai dai a tafi kanti a su amma in bashi ne haka sai a karɓa. Karshe mm. kuma a hana ta mm. idan kuma ta yi magana a ce ba ta da kunya ko ba ta da mutunci ana zaune waye irin wannan abubuwa to mun yi magana akan cewa da yawa irin wannan dattin zuciya ne yake kawo shi dattin zuciya wato rashin yadda da Allah akwai abubuwa muka kalla ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗaɗa nema kamar yadda wannan ayat da na buɗe da ita da yace wala qad makkannakum fil ard wajalna lakum fiha ma'aish mun taddada mun tabbatar da ku a bayan ƙasa mun sanya muku hanyoyin rayuwa ma'aish dinan jam'u ma'isha ne wato ba za ku iya lissafa adadin hanyoyi na neman arziki da muka sanya muku shi a bayan ƙasa ba idan ka ce za ka lissafa adadin sana'o'i da adadin hanyoyin neman kuɗi ba za ka iya irge su ba da haka duk lokacin da kike ganin Allah ya waccan baiwa tana sana'a tana samu kake mata kyashi karki mata hassada ki yi fada tunanin ki ke ma ki samo da wata hanya ta kasuwa ta kasuwancin ki ke ma da za ki roki Allah ya sa miki albarka a ciki amma in kika yi hassada ko kika yi kyashi to rigima fa kike da Allah shi kuma duk mutumin da yake rigima da Allah to yana yin rigima ne rigima mara riba domin yana jefin rami ne kuma yana afkawa kansa ciki saboda haka idan kaga ga dan uwanka kuke ga yar Allah ya mata baiwa tana da wasu harkoki can da take samu to ki kokari ke ma ki yi tunani ki samo wa kanki hanyoyi da kima ta hannu guda za ki dinga samun kuɗin shiga saboda me Allah ya mm. faɗaɗa baiwarsa ga mutane wani masani yana cewa wato inda Allah ya raba arziki shine rabo na hikima rabo na hikima yi duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala kake ganin bai baka wasu abubuwa ba ko baka da kaza baka da kaza baka da kaza to idan kai kyam ka nutsu zaka ga ai kuma Allah ya baka wasu abubuwa da shi wancan din da kake ganin yana da abu kuma hmm, kuma kana da kaza hmm. kin ga wannan azuzuti hikima Allah ce a nan ne suka ce to in ashe idan haka ne ba wanda ya fi wani wani abu idan la Allah Allah ya mata baiwar kasuwa tana samu ta ko ina Allah ya sa mata albarka a nema to ai wata kila ita kuma Allah bai bata ta miji irin mijinki ba mai kula da iyali haka ne ko mm. la'alla ke mijinki mutum ne mai tsananin kula da iyali ita kuma la'alla mijinta mm. baya kula da ita baya ta yayanta ita sai Allah ya sa mata kuma albarka ana to kin ga an yi balansin mm. da haka kake mata kyashi kake mata hasada ke ma kina da wata baiwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi miki shi yasa sai suka ce ma a adaka famala aka wa rubbama mana aka faɗa idan ka lissafa kai wa kanka lissafi za ka ga kala abubuwa da yawa da Allah ya mai baiwa da su akan ne za ka yi hassana ya baka wasu abubuwa da yawa sai kuma ya ɓoye ma wasu abubuwa ya hana ka da su ya hana ka hmm. to a cikin wannan abin da kake lissafawa kamar hmm. ba ka da su to kunnan doki kukai da wanda yake kafafa shi kuma yana da abu kaza kamar mutumin da Allah ya tara mai abun duniya amma sai zama cewa gashi komai yana da shi mm. amma an jarrabe shi da tsananin rashin lafiya kai kuma kana da rufin asirinka zaka ci zaka sha in ka fita zaka samu duk ba bukatar rayuwa kana yi amma kai ba mai kuɗi bane ba amma kuma ga lafiya Allah ya baka mm. shi kuma ga rashin lafiyar ka kuɗin kuma amma lafiyar ta ki samu sannan kuma kuɗin ya ki ya maganta masa lalle suke da to haka ubangiji yake mm. so da haka sai suka ce to kakka sada ya zo a cikin hadisin buhari hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato wato itta ushuha fa innahu ahlaka man kana qablakum ka gani ko har a cikin hadisin sai yake cewa wato wa annan na wa annal hasda ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hadam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ushuha ku tsarki ku tsarki shuha malamai sun fassara shuha a matsayin kamar wato a san zuciya da ƙoro da san kai kin gane da san kai da baƙin ciki kamar misali abu ne aka baka aka ce ga dan uwanka ka bashi sai ka saboda kana ganin in ka bashi zai samu fita daga wani hali da yake ciki ko zai fika kaza amma abin ta hannunka ya zo to Allah baya san me yin wannan hmm. sai ce to ku kiyayi kuma hasada saboda ita hasada da kuke ganin ta tana cinye kyawawan ayyukan mutum yanda in an kunna busasshen busasshen kara busasshen kara a <laughs> ji asma ke yan binni ce ba lalle kin san irin karan kauye da ake tarawa ba nan da ake girki da <laughs> ana shiga karkara ana shiga yanzu to idan kika kunna wasa wuta eh. za ki ga yana wata irin tashin gishirin Anders yana ci yana ci kuma an sa fetur to haka hasada take cinye mm. domin me ba za ka taba gaba ba duk me yin hasada haja sama za ki ganshi jini baya maganin kishirwa ya ji yau gan shi lalace jiya yau da rantsi da za ta Allah kuma sun kasa ganewa su yau kansu faɗa su karatun tanin to ai rigima shi da Allah mm. shi da wani masani yake cewa wasidhu wa hawa fi ulahu shahidu ka gane ko wasir wa wafi ula innal menene kirama mazinnatan lil husaini duk wanda kaga ana yi wa hasada to yana da abin da za a yi mai hasadin ne da haka shi mai hankali in yana da hankali to kai hasadar ya koma fadar mahalicci mai yawan komai komai yana da shi ba adadi ka ce Allah yanda koyawa na kai mun shine malamai sai suka ce to me ne ake nufi da hasada akwai gibda Mm. akwai hasdu akwai kibda amma kowace da bambanci ce da kowace tana kama da juna mm. misali mm. suka ce hasada shine zawalin ni'imati anil ghayr ga Allah yawa wani dan uwanka wata baiwa ta wani abu ko ki ga Allah yawa dan yar uwaki wata baiwa ta wani abu da ya bata ba tare da tafi asali ba ba tare da tafi kyau ba ba tare da tafi dangi ba a'a ke kirawa ganin kin fita kyau kin fita dangi kin fita asali a ba ruwan Allah da wannan shi yayi ta shi yayi ki to sai mata wata baiwa ke da kika rasa mm. to suka ce abin da ake nufi da hasara anan ka dinga jin haushin me yasa Allah ya ba na abu kaza kuma so kake kullum Allah ya raba shi da abu mu malam zaka ga yawanci wannan zaka ga yawanci hasada har yan kasuwa kamar yadda ina ba da kin ba da misali misali irin biya mm, mm. zaka ga irin wannan abu mutum yana sai da abu mm. nashi ya kare ga na abokin shi ba zai ce a je a siya ba ba zai ce a siya ba kuma wani ya bugo mana waya da eh, san irin haka akai eh na ji wayar. ka ji shi ko da yake ah, daga ba. da yake bi eh. yake nema ya raba shi da kwastomomi to ka gani har kwastomomin ya zo ya same shi ya zai same shi sannan shi kuma wannan ne injin gashi da zai masa wasu alhairai al'i yace a eh, zo a siya daga baya a gurinsa kuma sai da ya samu amfanuwa ta dubu ɗari kuma da wannan abokin ne zai samu wannan kuɗin amma ya lalata masa shi da mun shi sa Allah ya ɓoye zuciya gaskiya da an yi rigingimu da an yi rigingimu wani zuciyarsa wani zuciyarsa da wani ba ka taba gaisa da shi ba malam wani zuciyarsa ɗoyinta da za a buɗe eh, sai mutanen Kano sun gudu sun bar Kano eh su mutu ma ba wai nan gidan ba ko nan a warin ta yafi na komai wato jaraba take na rashin tagatawa take ne Wani daga sai ai shi sa alƙur'ani Allah ya yi magana akan hmm. wannan tsokar wannan tsokar ita take halakar da kowa mm. yawwa in kika ga mutum an ce kaiwa ne mutumin arziki mm. ita ce in kika ga ce kaiwa ne an ce ba a kin mutum sai dai a ki halin sa to ita ce ita ce shi kuma bai tasirar bai dage mata ba ya kasa eh. rigima da ita sannan kuma wata ila bai karanti ba ai sai aka ce ka san karantuwa ma wani lokaci kana kyala abu tana kyala abu in ka tana yanzu mallan ka san kai hasada kaza kai kaza zaka yabo zaka samu alaka dan ji shiru to ai mama sai aka ce musulmin hmm. dan adam abu uku ne inda zai gane haka abu uku shine makiyin mutum hmm. na farko babban makocin nan na cikin jikinka zuciyarka hmm. ta fi kowa kusa da kai dan in ka biye mata za ta jefa ka kwazazzabo mai gaba dubu wanda in kai shekara dubu kana kuka ba za a ji ba dan ta jefa ka halaka na biyu sai aka ce wato shedan domin shi shedan dan juma ne da dan jimmai ah. shi da zuciya shi da zuciya ai tubu da taya shi abokan fada ne ai hanta ne da jini ba abokan fada ba oke a shirye suke hanta da jini za ki raba hanta da jini to shine shine magana disinta haka ta ga musakawa mm. sai zartar ka gane mm. kamar yadda mawaƙin yake cewa ko wato wa kalif fihima wa asihima wa inhuma mahaddakan nusha fatahi har mm. ka daka in suka tsaya za su ce maka kawai yi kaza ko me ya faru ya faru in Kano za ta kone in sama da kasa za ta haɗe mm. sai nayi kaza to bala'i ya cimma ɗan adam saboda me da zuciya da shi ɗan tib da taya ne ɗan juma ne da ɗan jimmai hanta da jini ne abu na uku sai aka ce duniya ita ce cikon uku ita kuma duniya kullum mai yaudariya ce kullum ribatarka take kullum gizo take maka a ni ma sai an dama da ni wallahi ai ta ma ya zai in zauna ba a dama da ni ba ai ba zai yi ba ai kaza ai waye ni ma wallahi ba zan yi a shiga gaba na ba za ta dinga rudarka tana ga maka to wannan idan mutum ya tsinci a wannan wannan matsalar to cututtuka sama da ɗari za su shigo su mai zuciyar kai ne bakin ciki kai ne hassada ke ce ƙarya ke ke cin amana ke ce raina eh, ke ce jin abubuwa da yawa to ita kuma hassada sai suka ƙara ta arifinta suka ce ka gane ko wa ƙadiyin yunkiru ma'a wa ƙadiyin yunkiru saqimu ma'a a gani wa ƙarƙari wayan wa yunkiru da amr wakankari ruwa mm. abinda kuke ce masa wato tattaccen ruwa mm. kamar ruwan roba mm. in ka sa wa mara lafiya a baki yana sha sai ce ɗaci to wai haji asma ruwan ne yake ɗaci ko bakinsa bakinsa ne eh? tunda ai ruwan ne gaskiya shi ruwa tsakaninsa da Allah ruwa ne aka zuba wa mara lafiya a baki suka jira ta ruwan ɗaci ai ruwan ɗaci ba bakin nasa ne suka ce to ruwan ne yake ɗacin ko bakinsa bakinsa to sai suka ce sai aka ɗauko abinci mafi daɗi sai aka kawo mara lafiya hmm. aka ce ci da ƙyar ya ɗora yana ɗora sai ce ba daɗi ba daɗi hmm. to ruwan abincin ne ba daɗi ko kuma bakinsa ne ba daɗi su ce to me yin hasada shine abin da zai same shi hmm. wato abu ne gashi mai kyau Allah ya ajiye ya tana dawo bawansa eh amma shi ba zai ji ba zai ji shi eh, maimakon ka taya shi munna mm. ka taya shi farin ciki na kafa yana tafi yana tafi wallahi dan kai sai kai ma ka samu yana ma tafi yana hanya ai mai rai inda rai da rabo da rabo mm. duk wanda yake rayuwa a duniya to rabonsa yana tafi wallahi layin ka zai zo gaskiya ne to sai ka ce kai baka yadda ba sai ka raba su ke biki yadda ba sai kin raba kishi ki da kaza saboda tana sana'a kaza makoce ki tana ka sai kin raba ke ce yan buri ke ce waye ke ce waye dan wallahi malam kaga irin wannan tsibata da ana bi akan wai lalle sai ka tura wani ka to ba zai ba zai in ma ya turin istidraji ne eh. istidraji ne hmm. istidraji ne hmm. saboda haka wato haja Asma'u hmm. mata da za su yi wa kansu fada me kamata su yi wa yan uwarsu mace assalamu gaskiya saboda shi Allah kun hmm. bai wasa sun gama budewa bayi sannan burki ji wani abu hmm. a iyayenmu na da hmm. Ba mafi yawa ba sa yi wa yan uwansu hasara za ki ga a unguwa kamar yadda kike faɗi za ki ce wannan unguwa duk sa aiki duk sa aiki amma kowace yana samun rabansa mm. ki dan ci hajja mai gurasa ai gidajen ta kaza mm. duk da gurasa ta siya ta aurar da ya'yan ta kaza ai ta yi aikin haji ai ta yi umara ai ta yi kina jin da ta yi hasada Allah zai mata haka ina za ta samu nan ci gaba sai a ce ai wannan gidan ma gurasa ake siyarwa mai kallon gidan ita ma umarar ta kaza to kina jin in hasada suke wa juna Allah zai bari ina mana sai tana mun akwai wani akwai wata mata da take irin sai da gawayi sun mai sun magi mm. a unguwa mm. to mata na unguwa yawanci irin wannan sai ga mata ana zuwa ana karba ai in miji bai samu ba ko kuma irin mai albashi ne za a zo ana karba ana lissafi sai karshen wata Wato mm. kuma to akwai mata da take zuwa take karba irin sai take biyan bashin da dawo mutan kauye a ce yau ki siya ba kuɗi gobe ki kawo kuɗi ki kuma karba to a wannan idan ta tsallake yau bata bada kuɗi ba ta karba gobe ta bada kuɗi kwana biyu da ta jera hmm. in ta je na uku ta karbo sai ta biya kuɗin kwana ɗaya hmm. na kwana ɗayan ba za ta biya ba wato biyan bashin da dawa ƙauye a wannan ai yafi ma dawa ƙauye ai ta dawa ƙauye in ka eh. bada ka ɗauka in ka bada ka ɗauka in ka bada ka shi wannan wani iri za a ce mai in ta so mugunta sai dai kuka ƙauye ko <laughs> biyan bashin da daddawa haɗe da kuka ƙauye in zan bin kin ƙauye haka take eh. in ta jira kwana biyu na idan mace ce magana ta ce to ai jiya kuma ki bayar ba sai ta ce ai Allah ka tafarta baya ai kwana ɗaya muke ta ce to ai gashi dama rubutawa eh, nake runtu hmm. sai fada ka sani akwai wanda ya taɓa maka sai da nayi kuka wallahi sai wallahi su kuma haka suka mala ka gane su ta hanyar wannan suke zalunta suke zal akwai wanda ta min naji ba ne hmm. to in kai wannan kuma wani misali za ta yi magana ita mai siyarwa ita da haƙinta sai faɗa maganganu sai ta fushi in ta fushi sai ta sati ɗaya ba ta je ta siya ba idan ta sati ta dawo ba dole eh, dai kuma sai ta dawo saboda ita take iya warin to ai ita ce ita take iya wani ta faɗa ta ce saboda kin ga kina tuta ta sai san in kin tafi kike dawowa ta ce to ai akwai Allah malam Allahu akbar akwai wani ciniki da muka taɓa sai da ne hawaye hmm. kana ji na'am wato kan ai cinikin da ma an gaya min an ce ita wannan mai cinikin na'am tana da matsala guda ɗaya. Mhm. Kafin ma ku kulle an eh, karanta. Eh, ki kula da ita sosai. Na'am. To dama na dan su sai kaya a gurin ta haka irin su dan jaka irin dan su kaza dan kaza dan atamfa yar waye mm. ta dan yi min runtuni na rike mm. saboda yadda na siya ba bashi na ci ba zuwa ta nuna min dole irin ka irin ka siya dan nan ta dole mm. da na siya sai na bata rabin kuɗi da na bata rabin kuɗi ko irin satin nan ba a ba sai na karasa mata wallahi kawai bayan an yi irin wata ɗaya da wani abin kawai sai take ce min ta da muka gama ina gajiya ba ki ina ta san mu haɗu wallahi tallahi kaza ta yi hmm. su nake cikin kuɗin nan na wannan ci a'a na ce wani cikin kuɗi ni da na ba ki kuɗi ko kwana a'a ah, ki dai tuna kin san al'amuran rayuwa na al'amuran rayuwa na ce ke kin san abin da yake kaina kuwa na ce babu wani zancen al'amuran rayuwa na ce ba ni rikice wani ba ta san babban kai ne na ce mata a'a mm, muka muka ja muka ja sai na ji zuciyata ta yi min zafi hmm. to kawai sai na haƙura ka gane sai na da na tafi gida mm. da na kwanta sai na ta tunani ta wasu wasu ni dai Allah ya san na bata mm. amma kuma yadda ta nuna min bacin ranta da komai mm. sai ni zuciyata sai ta karaya sai na eh sai na ji kamar na ce to shikenan ce to ta illa tafi ni gaskiya to ko ba a cinikin ta muke ba ko a irin ne ta shiga wata ba ta iyaka sai ko kwanto kuma shiga zuciya kawai sai na bata a sai za a yi wannan wannan ciniki na gaba sai a gaya min cewa ai ga halitta sai na yi tunanin wancan abin da ta yi to kuma mm. na riga na ce mata ta kamun wannan abu mm. da ta kamun wannan abu na wajen dubu casa'in da wani abu ne mayafai ne muka buga ciniki da ita ya wa sura dubu arba'in mm. wallahi malam da na tashi ba ta kuɗin nan sai da na kamo hannun wasu mutane guda biyu don su zama shaida. sai da zama shida na ce ku zo na ce ta zo ta mm. zo na ce ɗauko littafin ki da kike rubutu sai mm. mm. ta ɗauko littafin ta na ce dubo sunana mm-hmm. kin sa ta ce ai bata ma saka na dama a ciki ba tunda dama ma ba shi muka yi baga na karba na ce mata ga yadda za a bada kuɗi na ɗauki dubu arba'in ɗin nan wallahi tallahi malam na bata a gaban su na bata kai bari ka ji ka san me nema ba ma ni na bata da na ba sai na ba shaida guda ɗaya miƙa mata ya bata kuma a ciki a ciki akwai wanda zai aure ta ma ne ciki eh maza am ban samu ma mata ba maza na samuwa saboda kan ma wallahi tallahi malam ba kwana nawa ba hmm. da aka yi ruru aka yi shishu aka yi kaza hmm. kawai sai ga waya ta duko mu ah. heavy nice nace na an kwadan nan nace wanne shine ba kana ji ba ta wa gashi ce wanne wanne kudi nace wanne cikon kudin mayafi nace cikon kudin mayafi hmm. nace banda wanda na baki wa a'a na ce dala dakata na ce a gaban wane da wane da wane wasu wallahi malam da na san bata tsoron Allah muka zo ga wanan ga wane ce ni fa na baki da a a a gaskiya sai dai in wani cirikin ne kai ina wallahi ba nan bane Allah iri iri wallahi tallahi abun ya yadda ya dame su ma kawai ni ba san san da wata kwalla kawai ta zubo ba ni kwalla ta zubo ba wai na biyan kuɗin da eh, nan bane na tausayi ni tausayin ta na ji haka ne da tausayi da wuta take je ni tausaya mata ne ka gane irin tausaya mata ne kawai wani abun hawaye kawai fara zuwa malam nace kin ce imani da nace nace kin ce ban baki ba tace ita kin ce malam nace kin ce ban baki ba tace ba nace to shikenan na je na buɗe jakata na ɗauko kuɗi dubu arba'in kuɗin wani abu ne ma na ɗauko na bata na ce ga kuɗin ki kaga na bata na kuma ninka mata a gaban su na kuma cewa ga kudin ta nace wallahi sai mun yi recording da ke sai kin faɗa gashi na baki kuɗi ki zo ki faɗa a cikin wayata ma'aji saboda nan gaba kar in je wani lokacin ma ki zo ki kara dawa ki ce mana ce wallahi sai nace wallahi sai kin yi magana tun da magana ba sai dai mu je a police station ni da ke mu tsaya mu ga kudin ki tun da kin ce kaza kaza a yi a gaba shi yasa da kika faɗi wannan irin rinto din eh. suna nan gaban su ma halin su daban ga shi ma nan magana ne mai zaman kanta malam wallahi kin ga kuma ta jefa ta a kwazon zaman ita ma haka take wannan rinta matar kuma zaman da ba za ta kuma wai da hakinta kuma a ci ta zage ta ta ci mutuncin ta bari ki ji wani kwana kwana bi ta dawo ai ba kyau wallahi abin bai dadi ba wani masani yace fadda'u yastashfalahu wa adarrahu adwa'u qalbin an hudahu mubaadi yace fadda'u yastashfalahu duk kalar ciwo akan nema masa magani hmm. dan a warke hmm. amma wa adarru da'in mutum ya sani mafi ciwon da ya fi kisa ga ɗan adam a dawahu kalbin ciwon matsalar lalacewar zuciya hassada hassada kin gane ku mm. wato runtu ai ban ji daɗin rundun ba ai tun daga nan tunani da wannan siye da siyarwa da kai na nan je kaya na ba wani wanda zai kawo min abinci in siya ya min runtu ai ya fi bakin ciki wallahi ta nesa zuciyarta ta nesanta ta da haduwa da Allah lafiya na rantsi da Allah duk mai wannan ɗabi'a ba zai kwanta a kabari lafiya to ta yaya ba yanda za yi ka ga wancan karan da nake tunani na tunani na zuciyata ta bani wallahi a gaban maza guda biyu har yanzu aka tana abin yanzu haka da muka taso da zantan ne zuciya ta yi man daci ai ba dadi I'm sorry to say wannan matsalar da kike faɗi Toronto ta fi yawa a cikin mata ta fi mata ne da ma suke wannan maza da wuya ko mutum wallahi kasuwancin nasu sai kike kasuwancin nasu baya ci gaba ina ne kika da Toronto kina da abin da ya jawo dabara wata ce da ta ba ai hmm. dabara ba za ta sai da taba ba suka ce sai dai yajinta gaskiya shi ne ka'ida akwai wani mutum su kuma auna auna suke gafi guri ɗaya suke mm. nan shagon da nan shagon mm. wannan ya sa yar irin ragan da suke sakawa wata mai sa auna aune mm. ya raba tare suke zama suke yin hira ga gurin aune aunen sa gashi abin da nake siyarwa shi da siya shi kuma na aune aune ne kawai da dan kayan miya shi kuma ne aune aune mm. da sai da kayan kanti mm. su magi su gidi su omo su aune aune eh kayan aune aune eh mm. sai aka zo gurin wannan a ba da gero sai ya ce babu wannan kuma gashi kirke ba diga ko ba ana gani hmm. ita da ke ta taho ta taho ta ce a bani giro babu a gure shi hmm. ai sai ya ce je ki ga sai kuma a ce ga wani dan uwa na je ki hanki karbo wallahi malam sai ya ce ai babu geran nan tace yanzu ina zan sami geran nan shi kuma me yana jiwa ga su tare a tare abinci da suna zaune sai ya ce mata babu geran nan tace yanzu to ina zan samu sai ya ce to ni yanzu nan kusa inda ki sami geran nan ba tace to bari in juya sai ta biyo na'am bata koma da bayan da ta fito ba sai ta biyo ya shige mm. a ta shige kenan sai ta wai ta ce a ah, to ai ga gero ma a nan kana ji ina magana baka gaya min ba a kusa da shi kusa da shi sai ce to shi ma da ya san ina wa ai ya kamata ya ce miki ga wani a kusa da ni ga mutane ke gama a zaune ta ce to me yasa kuke zama irin wannan ga wurin ka tare kuke zama kuke jira shi sai yayin harshe bai ce ai ni ma ina kira wai abin ne wai shi takaicin abin ya ji ya ga gashi da zuciya da yake zaune da shi hira suke yi in an zo siyan abu ita shi ya je ya auna ya dawo amma ba zai iya gawa cewa wannan yana aurewa ba ke eh. yana mamaki wallahi to wannan wannan da halaye ne na mutane kuma kuma kin san wanda duk bai sharan masallaci ba hausa sun ce sai ya share kasuwa wani ya ce in ya share kasuwa zai samu lada zai share giyan giya gaskiya ka don haka mm. da za mu yi wa kanmu adalci mu yi kanmu faɗa mm. duk mutumin da ya ajiye son zuciya da son rai shine mai gidansa shine ubangijinsa mm. shine abokin rayuwarsa wallahi tallahi ba zai taba zama lafiya a duniya ba domin me mutum fa ba zai taba yin samun abin da yake tunani sai ya same shi ba yanzu ka samu abu da zalunci ba za ka same shi ba zai ba zalunci ai ina wani masani ya ƙara cewa mm. yake cewa fa nafsu a ada kullu adin yuktasha wa adarrusu min lilfata fata yace kaga zuciya da kake ganin ta hasadar da take dauke da ita da cutarwa da take dauke da ita to ita ce mafi karshen abokin gaba da yake neman rayuwarka to ka sha abin dariya ba malam <laughs> wata mata ta kira mu a waya mm-hmm. ta kira ni a waya hajiya asma'u ina gajiya ba gajiya muka gaisa sai ta ce Allah ya saka muku da alkhairi amin Allah ya sa kuma ta gama addu'o'i da waye ta ce naji kun yi wani maudu'i naji daɗin sa ta ce ta ce lallai ta san mutane suna da hasada mm. ta ce bari gaya miki ta ce ta shiga gidan za ta siyo ko markaɗe ne ko na abu na manta dai labarin ta ba ta ce tana shiga cikin gidan ta ce muna magana kawai ana ana program suna ta jin daɗi muna program kamar haka an kunna rediyo a cikin mm. gidan ta ce wallahi matar ta je ɗiba ruwa kawai ta kashe rediyo ta faki ta kashe ni wallahi wa'annan mutanen ba wani burge ni suke ba <laughs> an kaga ne ba an tabo wannan rayuwa eh, ina wannan rayuwa ta kota akai ta kalle ta eh. wannan kawai ta gani ita mace abin da ta rubuta ce ah mm. duk wannan zaman da ake a zauna a yi ta kaza ta ce ta mm. abu ya daure mata kai mm. nace mata to nace kin san wani abu nace to ai na eh. nace to nace ai ina nuna mata nace to shi halin mutane eh. haka yake duk abin da zaka wani ba zaka burge shi wani sai wani haka zai wani wani da kaman da shi kake wani kawai tsana ka zai saboda hasada kuma ita hasada take sa ka ji kawai ka tsana mace ba me yasa Allah bai maka ba ka san shi ba wani ba ka taba ganin sa ba amma ka tsane shi eh, to wannan ita ce mafi cutar da take cikin zuciyar dan adam ai shi hmm. yasa suratul falaq da suratun nas da Allah ya faɗi cewa ana neman tsari da kaza qul a'udhu bi min sharri ma kala min sharri gasin iza min sharri nafasati kin san sharri nafasati lukat masu tufe tufe a cikin kulle kulle na sihiri da tsafi inna lillahi sai ce wa min sharri hasidin iza hasad gaskiya ya rasulullah ka nemi tsari daga sharrin mahasadi yayin da ya maka hasada ai ka san babu abin ta saboda shi fa hasari ya ji asma'u ya san fa wannan abin da yake faɗe akan ka ba haka yake zai shirya labari akan ka na ƙarya saboda hasada sai ya dawo da kai baya kuma ba zai iya ba wallahi ba zai tunda Allah an riga an gama rubutun kun fa yakun rufi atul aqlam wajab fatus suhu Alkalamin ya an rubuta takaddun sun bushe Allah ya gama zartar da komai wanda ba za ka ba za ka iya ba canja masa fa abin da Allah ya tsara kowan komai ba to sai ka ce kai ba ka yadda ba ko kika ce ke biki yadda yar uwarki Allah ya yi mata kal akwai irin kin san matsalo da yawa zaki samu fin haka da ake shirya wani zubin ana kallon yanayin rayuwa al'umma ne mm. na taba ganin wani fim da suka tsara cewa wannan yarinyar kamar ba ta da kyau a jikinta kuma daga ƙauye aka kata amma sai Allah ya mata arziki ta samu miji mai wadata mai sutura mai rufin asiri <coughs> yayin da ita kuma 'yar gidan gatan ta rasa mashinshinin da zai da zai aure ta yau sai Allah ya kawo mata shi kuma wancan abin da ya kalla ya kalli tarbiyyarta mm. da addininta da mm. nutsuwarta gida katon gida na ƴaƴan manya wacce aka kai ƴaƴan ƙauye ko mm. aka ake faɗi eh. malam ga mutane suna kira bari ba su dama ga lokaci ba sanin eh. ko akwai tambayoyi da su akan magana da muke yi ta hasada na abin da ya shafi sana'a da sauran abubuwa da wasu suke wannan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar layin maza mata su kira kan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar hello salamu alaikum hello salamu amin amin da wa muke tare kai tsaye kuna tare da muhammad na riski ta daga hokore to lariski ga ka a wannan rayuwa to a zahirin gaskiya mun ji abin da kuka koro gaba daya Allah ubangiji ya mana tsari da hasada tabbas hasada mugun ciwo ne hmm. wanda an ce ana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta yake cinye karmami na san da hmm. kike ba ki san karmami ba hmm. ina yawo gida gida kasa kasa ta hello salamu alaikum Allah ubarkanku da kokari Allah saka da alkhairi. Amin. Muna tare da Ummi Muhammad. To muna jin ki. Yawa gaskiya ne da a wannan duk da kuke yi akan ciwon hasada wallahi ana samun haka. wani za ka ga ka dage ba dare ba rana ba zafi ba sanyi kana neman na son ka ka rufa kanka asiri to wallahi wani hasira yake ne maka bakin ciki shi kuma baka san wahalar da kake ke neman na son ka kake da kare ka rufa kanka asiri ba hmm. musamman ma mu mata haka za ki gani wallahi wata za ki a tsarin gida ta ciki amma yadda za ka make kina yi kina rufa kanki asiri sai ta rinka jin haushi ke ba ki mata hasada akan ima da Allah ya mata ba ke kuma yan suna a cikin ɗaukin hmm. kafin ki azumi hmm. sai ki ga wasu na ƙoƙarin da rinka yi miki hasada to ya kamata dan Allah kowa da kowa ya rinka ƙoƙari yana neman na kansa ba ruwa kare. Na yi yan tafiya. Hmm. Hello, salamu alaikum. hello assalamu alaikum alaikum assalam an ta sama barka da rana barka da aiki barka da shigowa yan wato salisu da kai mai biredi ne da karamar kuma jama'ar jihar to muna jin ka yan wato da farko ne muku fata alkhairi Allah saka da alkhairi kuma haka tana faruwa Hmm. gaskiya maza ma ana samun irin wata amma ne akasari an fi samun hassarin a bangaren mata ya hmm. shiga wani sa'in wani namiji ko sallah ka tashi ka bar shi gurin kayan ko guda za a zo a nuna za a ce naka ba zai fitar ba hmm. kuma za a ga wani cikin ikon Allah har ka dawo mai siyan ya jira ka dawo ya siya kaga abin da yake nufi bai yiwu ba to muna fatan da irin wannan kiraye-kirayen da ake yi a rediyo a ji a ɗauka amfani da shi don shi ne mafita. Hmm. Iya muku ta alkali na ga zanen tsari da karamar hukumar jama'ar da To muna godiya sosai. yana magana ka jima na akan irin masu <laughs> kaya za ka ga wani ya jiro an ba maka jiro ba za ka ga ba eh, zai kira ba. Hello? Hmm. Wa alaikum salam sai kin daga murya. to da wannan wa alaikum salam an da su mawa Allah ya saka muku da alkai amin amin kun wannan maudu'i ne muhimmanci na'am ubangiji Allah ya saka muku da gidan aljanna hassada ta mata da ake fama da ita wata ko kyau kika yi ba za ta iya ce miki kin yi kyau ba saboda bakin ciki sai ki gane miki wannan eh, kallo. Yanzu ta ce ba kin yi busu busu kin yi kamar tsohuwa gaskiya tsaba haka. Yawwa an fito a ganki hajaran madaran kamar an koro ki. <laughs> Ko riga ki a koɗe. Eh, na ma gobe kira ba kuma sai ta yi Wallahi wallahi Allah ya saka muku da tsiran aljanna amin amin to muna godiya sosai hello salamu alaikum waya ta ƙarfi na ga lokaci ya cin mana hello hello yawa muna jin ka a gurguje kuna tare da yusuf da yana mutuwa da to muna jin ka eh gaskiya ne mun da su gaskiya yana da amfani sosai na Hello, kuna tare da Muna tare da kai ci gaba a gurguje lokaci ya cin mana. to ina muku fata alheri to muna godiya sosai malam wanda lokacin ya cin mana lokaci ya kare sai dai mu tara gobe tunda Allah ya sa za ka shigo a da kama wasu gabobin da kuma su kansa maza masu wannan wa mata haƙƙin sa akan abin da ya shafi harkar sana'o'i muna godiya sosai Allah ubangiji mai da kai gida lafiya ta kwara sai ai sallama da masu sauraro sai kuma Allah ya sa da mu da masu sauraro muna muku fatan alkhairi da fatan za mu ji muka kadantu mu azanta da abubuwan da ake faɗe suna mai haya aihu nake muku fatan alkhairi to abin da zamu iya kawo muku kenan duba da yanayin lokaci abin da muka yi daidai Allah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 daga gefe kenan har ma da abokiyar aiki Maryam Ibrahim Zango. Asma'un Kano da Jigawa na shirye shirin kamar yadda aka ji nake tare da ku a dakin gabatar da shirye-shirye a zango na farko wanda da misalin karfe goma sha biyu na rana muna nan tafi a labaran dala da fatan za a kasance da mu.